sarki mai duniya wanda ya yi mani kyauta. To an gaida mawaƙi da waƙar ɗan adam. Yanzu kuma sai shirin rayuwata. Rayuwata. sauraro Assalamu alaikum barkan mu da warhaka sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwa ta sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International a Rafai yau dai shirin ya yi duba ne akan yadda mata mazauna garin gishiri da ke tsakiyar babban birnin tarayyar Najeriya Abuja suka koka kan matakin da ministan Abuja Yamsa Muke ya ɗauka na rusa musu gidaje da sunan samar da wuri ga aikin faɗaɗa wani babban titi da yake yi ba tare da amincewarsu ba. Rusau ɗin wanda aka yi a makon da ya gabata ɗaruruwan gidaje mazauna garin ne aka rusa a daidai lokacin da ake ci gaba da tattauna kuɗin diya da za a biya su tare da samar musu da inda za su koma kamar yadda yake a dokance. Shirin rayuwata na yau zai yi duba ne akan halin da wannan lamari ya jefa mazauna wannan gari waɗanda galibinsu 'yan ƙabilar gwarawa ne. da suka shafe shekara da shekaru a wannan gari tun kaka da kakanni. Bakinmu sun hada da Princess Juliet Jona ɗaya daga cikin matan da rusau ɗin ya shafa sai kuma Komar Nusa Ahmad Yusuf ɗan gwagwarmaya daga ƙungiyar Abuja Grassroots Ambassadors. Amma kafin nan ga rahoton wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi. Rayuwata. kimanin gidaje 700 ne aka yi kiyasin rusau din ya shafa a garin na gishiri da ke tsakiyar abuja waɗanda abin ya shafa dai sun bayyana cewa rusau din ya zo musu ne a bazata roda musa cewa ta yi gaskiya yadda wani abu ya faru da mu a gishiri ba mu samanin abu zai zama haka ba ba su ba mu notice ga ranar da za su shiga gishiri ba sun za su shiga gishiri ba sanin mu ba duk gidajenmu yanzu na ka gamu a waje muke duka so abun da ya kamata sayi mana da farko ba su yi ba. Galibin waɗanda lamarin ya shafa sun koka kan yadda aka yi musu wannan aika-aika ba tare da samar musu da inda za su koma ba. John Jimmy ɗaya daga cikin shugabannin matasa na garin na gishiri shi ma ya bayyana cewa an zo an fara demolish community dinmu ba notice ba ce mana ga ranar da minista zai zo ya ba da wannan order ba to yanzu nan hakan kusan mako daya da wasu kwanaki kenan da ayi wannan demolition ba ba mu inda za mu kwana ba kayakinmu duka iyayenmu su rasa dukiya da yawa. Wani dambarwar da ta taso ita ce yadda baki mazauna garin ke zargin mahukuntan Abuja na son nuna musu wariya wurin biyan diyya ga waɗanda rusau ɗin ya shafa Queen Anthony ta ce. Ina da daki, ina da makaranta na ina da shago. Sun zo sun maka gida namu, sun ba mu namba. Mun gani list din da suna namu, amma sun zo capturing komi da komi ba mu sai abin da yana faro ba. To sai dai ana shi martani ga shugabannin garin na gishiri kan wannan lamari. Ministan Abuja Yanson Wike ya bayyana cewa. We have no intention to suffer anybody. ba mu da niyyar wahalar da kowa gwamnati ai ta mutane ce don haka za mu biya duk wanda aikin mu ya shafi haƙƙinsa ba tare da la'akari da shi ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba. yanzu dai waɗanda wannan lamari ya shafa na zaman jiran inda gwamnati za ta mayar da su tare da kuɗin diya da za ta biya su kan gidajensu da aka rusa. RFI. An gaida Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu kuma sai tattauna wakilin namu da Princess Juliet Juna ɗaya daga cikin matan da rusau ɗin ya shafa. Abun da ya sa ga mu taru a nan saboda demolition da aka yi wanda ba riga compensate namu kai ba mu fili ba shine minista ya zo mu zo mu nuna mishi inda mu muka ce muna so da inda suka zo daga baya suna nuna mana muka ce ba mu so muka yi mitin da shi shekaran jiya muka gaya mishi wai inda muka nuna fa ba inda ake nuna mana kenan ba so abun da ya kawo shi yau kenan da kaga mun taru nan da mata muna nuna bacin rai an rusa muku gidaje shin an gaya muku dalilin da yasa aka rusa muku gidajen ku sannan an sanar da ku kafin a zo a rusa gidajen eh sanar da mu wai a za a zo a rushe gidaje dai ba ba mu rana ba sai dai ranar tuesday da ya wuce shi ne kuka gani shi da kansa ya shi da kansa ya ziya supervise daga farko dai sun ce da mu aka ba mu leta wai hanya zai wuce a nan mu ce to abu mai kyau ne hanya zai wuce mu namu dai a ba a yi mana abun da ya dace shi kenan abu da muka ce muna so amma adalci din ne ba a yi ba to yanzu me ya muku da shigowansa ya nuna muku cewa zai ba ku inda kuke bukata ko kuma me ya ce a ba mu inda muka ce muna bukata wani girma hasara kuka yi sannan an biya ku na yanayin hasarar da kuka yi yi a'a ba riga an biya mu ba kaman ke wani irin asara kika yi sakamakon rushe gidajen ku da aka yi to ni shi abun da na rasa da yawa don ba mu da abinci ba mu da wajen kwana ba rushe-rushe na ya sa mu iyayen mu suka kamu da cututtuka da yawa wanda wasu ma asibiti suna nan har wa yau ga sai wane mu ga shi kuma har wa yau ba gwamnatin da ya so ya ce ga wannan babu mu gan ko yanzu ke an baki an ɗauki sunanki daga cikin waɗanda za a biya abin da kika rasa sunayen mu duka suna wuri din da kuɗin da za a bamu abin da ya kamata ce su wai sun yi shine ya kamata ce sun ba mu filin sun ba mu kuɗi kuma mu je mu yi gini su ba mu wasu watanni amma ba a yi haka ba ba kuɗi fili ba fili ba ba komai ba na leƙa ƙasa na yawo na dakata na zauna na yi al'ajam na kuka akan busa haƙin tallaka Allah ba za ya bar kowa ba an yi shekaru sun shuɗe an yi wahalar fetur da man fetur ya yi tsada kanan zuri ya yi tsada da na ga layin mu tana dakata ne kallo babu motar soja ba motar ɗan sanda ko ɗaya ba ta ciyama ba motar wani sarki sai dai motar tallaka daga kabu kabu sai dai taksi su ne motar tallaka su ne motocin na tallaka rankare ne na ji tausayi ayana na ji tausayi ayana ajilo inda ma na yi kuka na al'ajau na kwalla sai da na ta yi asibiti na gama ta zaune tun asuba sun zauna kuma matan ga goyo wani goyon ga kyanda wani ciwon kunne wani ko haƙorin shi zai buto yana mura sai da na kalli yawansu na ga babu matar sarki ba matar 'yan sanda gashi babu matan soja ko takamman siloli babu sai dai matar talaka. waƙar mawaƙi Shehu Ajilo kenan da fatan masu sauraro kun nishaɗantu. Da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwata da Kwamarat Yunusa Ahmad Yusuf ɗan gwagwarmaya daga ƙungiyar Abuja Grassroots Ambassadors. Da farko dai abin da ba fi jin daɗi ba da ya fi ɓata mana rai shine a zo a rusa gidan mutum ba tare da an ba shi sallama ba ko kuwa a gaya mai gwamnati tana da wani manufa a kan wannan filin bai kamata a zo a cikin gaggawa a cima mutum mutunci ba mutane da dama sun nuna bacin ransu dangane da irin waɗannan matakin da yawansu suna zaune yanzu babu inda za su zauna shin me kuke yi a kan wannan matsala a yanzu haka matakan da muka ɗauka da kuma taimakon 'yan midiya ina ganin minista ya taso ya gaya mana yanzu dama yana nan a shirye zai biya su kuma minista ya je wannan gishirin nan gurin da aka ce za a maida su wani irin yanayin guri ne saboda kwanaki community sun kawo kuka da cewa ana son ne a kai su wurin da yake yana nan kamar fadama minista ya ce bari ya ce ya gani kuma jiya ya ba da umarni wai a biya su diyansu su a cikin mako daya da kuma a ba su takardu na sababbin filaye dama compensation ɗin kamar miliyan ne da biyar, yanzu an kai shi biliyan ɗaya da miliyan 300 amma still dai waɗanda wannan abun ya shafe su suna kallon su da sau samu ne ya zama da cewa da an gina masu gidajen su kamin nan a zo a ce su tashi suna kallo ne da cewa an yi masu koron wulakanci wani kira za ku yi ga mahukunta wato gwamnati kenan dangane da abubuwan da take yi to muna son gwamnati ta yi la'akali da ire-iren waɗannan abubuwan saboda ire-iren waɗannan abubuwan su ne suke haifar da abubuwa da dama wanda yakan sa ka gan waɗansu yan uwanninmu wanda ba su iya jimrewa ko kuwa wanda ba su da inda za su tafi ko wani abun da za su yi su je suna shiga waɗansu halaye wanda ba za ta taimake mu duka a matsayinmu na al'umma ba. Tambaya gare ku masu saurare, ya kuka kalli halin da matan suka shiga kira ga mahukunta fa. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Da haka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala a madadin ku masu saurari.